إذ قال لقومه ألا تتقون a yayin da ya ce wa mutanensa cikin bani Isra'ila, Ya ku mutanena, yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ta hanyar kamanta umarninsa, wanda daga cikinsu akwai kaɗaita Allah da kuma nisantar abubuwan da ya hana, wanda daga cikinsu akwai shirka.